الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته والسنة بسنته إلى مجد الباهك والسلام عليكم ورحمة الله barkan mu da haduwa a yau juma'a 17 ga watan Rajab shekara ta 1427 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa Madina wanda kuma shi ne yammaci na sha daya ga watan takwas shekara ta dubu biyu da mai miladiya a darasin da ya gabata idan ba a manta ba mun cike ne a ƙarshen aya ta ta tara ne ko fadin Allah ta'ala wa ja'alul mala'ikata allazina hum ibadur rahmani inasa ashahidu khalqahum satuktabu shahadatuhum wa yusalun yau za mu tashi farkon aya ta ashirin a cikin wannan sura mai albarka suratul zukhruf wannan kuma shine darasin mu na biyu a cikin sura mai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا وإنا على آثارهم مهتدون Ubangiji ta ce wa ƙalu su maka sun ruka cewa lausha ar-rahmanu ma abadnaku inda ubangijin rahama ya ga dama ma abadnahum da bun bautata musu ba wato da basu bautatawa lata da uzza da manata da hubal da sauran gumaka ba wannan ita ce hujjarsu suka ce iko na kaiwa da komowa da muke da shi wanda da shi muke yin amfani wajen hidima ko bauta ga waɗannan gumaka ubangiji ne ya ba mu wannan ikon da kudurar tunda ko ya ba mu iko da kudura na yin bauta a gare su wannan hujja ce na cewa ya yarda da yin bautar domin inda bai yarda da yin bautar a gare su ba da bai ba mu ikon yin bautar ba wannan wai ita ce hujjarsu wa qalu law sha'a ar-rahmanu ma abadna ubangiji ce malahum zalika min ilmin ba su da wani ilimi game da abin da suke faɗa in hum illa yakhrusun wato inhum su din ba komai suke suke suke yi ba illa ya kharsun face dai kadai suna yin ƙarya suna shaci faɗi shine alkhars wato mutum ya yanko magana ya faɗe ta ba tare da tabbaci ko tabbata kanta ba irin wannan magana da suka faɗa a nan irin ta ce suka faɗa a wani wajen kamar cikin suratul an'am kamar waɗansu surorin wato kamar suratul hali da sauransu ubangiji yace sai qulul ladzina ashraku law sha Allahu ma ashrakna wala aba'una wala harramna min shay Allah ce kazalika kazzaba allazina min qablihim hatta zaqu ba'sana qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa dhann wa in antum illa wato da sannu waɗanda suka yi shirka za su rinka cewa lausha Allahu ma ashrakna inda Allah ya ga dama da ba mu shirka ba wala aba'una iyayenmu ba da ba su yi ba wala haramna min dunihi min da ba wani abin da za mu haramta wa kanmu ba tare da wahayi ba amma tunda muka canfa kaza muka ce haramun ne a ci ko haramun ne a sha nonon irin wannan dabbar kuma ya kyale mu akan hakan to ya yarda da abin kenan wannan ita ce hujjar su ta yi shirka ina fata an fahimta wa qala allazina ashraku law sha Allahu ma abadna min dunihi min shay'in nahnu wala aba'una wala harramna min dunihi min shay Allah ce kadhalika fa'al allazina min qablihim fa hal ala rusul illa al-balagh al-mubin dukan waɗannan ayoyi abinda suke nunawa ɗaya ne kafirai na kafa hujja da cewa iko da kudura da ubangiji ta'ala ya basu to lallai shine dalilin cewa ya yarda da abin da suka yi da bai yarda da abin ba da bai ba su iko ba to me za ku ce game da wannan ikon da suke da shi Allah ne ba su ko su suka biyo kansu Allah ne ba Allah ne ba su ba su suka biyo kansu ba to wannan ita ce hujjar su suka ce tun da ya ba mu ikon ya nuna ya ba mu yarda ya nuna ya yarda da abin kenan inda bai yarda ba da ba zai ba mu iko ba kuma ubangiji ta'ala ya faɗa a wani wurin akan abin da kila wani ya fahimce shi cewa kamar ya lakana musu hujja ne dan Allah ce walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a inda ubangijinka ya ga dama da dukkan wanda ke kan ƙasa gaba ɗaya sun yi imani walau sha Allahu la jama'ahum alal huda fala takunanna minal jahilin inda Allah ya ga dama da ya tara su gaba daya akan shari'a kar ka zama cikin jahili wa alallahi qasd sabil wa minha ja'ir wa law sha'a lahadakum ajma'in ubangiji ta'ala da ya ga dama da ya shiryar da ku gaba daya to me dangantaka tsakanin waɗannan ayoyi da ubangiji ta'ala ke nuna mashi'arsa da kuma waɗancan ayoyi da su kafirai ke kafa hujja da ita wannan mashi'a din to anan bayanin da malamai suke shine mashi'a ta ubangiji ita ce abin da ake kira al-iradatul kauniyya al-qadariyya irin abin da ubangiji ta'ala ya ga damar ya halicci duniya a kai ganin damarsa ne ya halicci duniya mutane kashi biyu waɗansu mummunai waɗansu kafirai wallazi allazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir haka ya ga dama ya halicci duniya kamar yadda ya gida biyu a lahira wani gidan na rahama ita ce aljanna wani gidan na azaba fariqun fil jannati wa fariqun fil sa'ir to wannan ita ce ake kira al iradatul kauniyya yadda Allah ya halicci duniya kenan abin ne da yake gaibu babu wanda ya san shi sai Allah sai wanda Allah ya ga damar sanarwa cikin mala'iku su gane wani dan wuta ne wani dan aljanna ne amma mutanen da ke ban kasa ba wanda yake da ikon ya gane shi wani littafi aka rubuta masa hal kutiba fi kitab al ashqiya aw huwa kutiba fi kitab as suada an rubuta shi cikin littafin yan aljanna ko an rubuta shi cikin littafin yan wuta ba wanda ya san wannan cikin mutane saboda haka abinda baka sani ba dan me zaka kafa hujja da shi ai ana kafa hujja ne kan abinda aka yi me aka sani to tunda baka sani ba ya za ka kafa hujja da shi kaga daga nan gudun za ka gane hujjar su ta yi me ta rushe ɗaya kenan abu na biyu bayar da iko akan kayi kaza baya nuna idan kayi wannan abin ya zama yardajje domin baka ikon daban yarda da abin da zaka yi da wannan ikon kuma shi kuma daban da ubangiji ta'ala bai mutum iko ai sai kuma ya bashi abin da ake kira al-ikhtiyar yana da zabi dan adam yana da motsi iri biyu abin da ake kira al-harakatul istirariya motsi na dole ba da niyya ba lokacin da ake cikin sanyin hunturu kuma baka sanya kaya da za su rufe ka daga sanyin ba za ka kana mai karkarwa da makyarketa bisa ga zabi ko bisa ga rashin zabi ba bisa ga rashin ba bisa ga zabi ba bisa ga rashin zabi wannan motsi na tilas ba da niyyar ka ba sannan kuma sai aka baka motsi na biyu shine alharakatul ikhtiyariya motsi na zaɓi zabin ka ne yanzu ka zauna ka kalli gabas in ka ga dama ka kalli yamma in ka ga dama arewa ko kudu in ka ga dama ka ka zauna kan kafar dama ko ta hagu in ka ga dama ka miƙe kafafunka in ka ga dama ka lankwasar da su wannan an baka motsi na me na zaɓi yayin da ka tsaya akan hanya kana jiran mota zabin ka ne ka shiga taxi zabin ka ne kuma ka shiga bas zabin ka ne ka hau kabu kabu kaga wannan an baka motsi na me na zaɓi to wancan motsi wanda kake yin sa ba bisa ga zaɓin ka ba ba a gina hisabi a kai amma motsi wanda kake bisa ga zaɓin ka shi ake gina hisabi a kai dan kana da dama ka yi da ko ka samu kuɗi ko ka yi sane ka samu kuɗi ka yi aikatau ka samu kuɗi ko yankan aljihu ka samu kuɗi zaɓin ka ne Allah ya baka wannan zaɓin ma'ana ya baka kwakwalwar da za ta bambance ma tsakanin wannan da wannan kuma ya ce maka ga hisabin da zai yi in kayi da ko ka samu kuɗi ga hisabin da zai in kayi yankan aljihu ko ka sane ka samu kuɗi ga hisabin da zai maka yayin da ka samu kuɗi ta hanyar noma da rini da saƙa da aikatau ga kuma hisabin da zai in kai fashi da makami in kai ha'inci in kai yaudara in kai Ka kaga anan gurin ya baka zabi yayin da kai zaben tumun dare sai ka kafa hujja da cewa ikon da ya baka shine hujjar ka ne wannan zaben <laughs> ba za ka hujja da wannan ba tunda shi ya riga ya baka iko amma ya baka kwakwalwa ta zabi sannan kuma ya saukar da littafi duk da lafiyar kwakwalwa da ya baka sai ya saukar da littafi sannan sai ya turo da manzo manzon kuma ya zo ya bayyana maka kai da shi ko sakon ya iso gare ka ta hanyar balligu anni walau aya aka faɗa maka sata ba kyau zada ba kyau zalunci ba kyau luwaɗi ba kyau fashi da makami ba kyau aka faɗa maka wajibcin sallah da zakka da azumi da da'a ga mahaifa da girmama na gaba da komai da komai kaga an riga an yanke maka hujja ga kwakwalwa ta zabi ga wahayi da yazo ya karfafa wannan kwakwalwar dan ya saitinta ga manzo da yazo ya aiki dan duk wannan duk da haka sai ka kyale waɗannan ababan sai ka koma kana ba abin da ba kyau sai ka kafa hujja da ikon da aka baka ba za ka kafa hujja da shi ba wancan iko na Allah yana nan to amma baka kafa hujja da shi yayin da ka saba ma ubangiji domin ubangiji ta'ala zai maka hisabi ne bisa ga irada shar'iyya da ya turo shin an ce maka kaza ko ba ce maka ba alam ya atikum nazir ce mai gargadi bai zo ba kalo bala kad ja'ana nazirun fakazzabna wa qulna ma nazzala Allahu min shay' in antum illa fi dalalin kabir wa qalu law kunna nasma'u aw na ma kunna fi ashabi sa'ir fa atarafu bi dhanbihim fa suhqan li ashabi sa'ir za a tambaye su mai gargadi bai zo muku ba suka ce lalle ya zo amma sai muka ƙaryata shi muka ce kwata-kwata Allah bai saukar da komai ba a ce a nan wurin kaga za a yi musu hisabi ne bisa ga adalcin ubangiji ta'ala abin nan da suka yi na barna ubangiji ta'ala ya ba su ikon su zaɓi daidai ya ba su kwakwalwa ta zaɓen daidai ya saukar da wahayi ya nuna daidai amma kuma suka kangare suka yin aiki da lafiyayyen hankalin da Allah ya ba su suka yin aiki da tabbataccen nassin da Allah ya saukar ta hanyar manzon da aka turo a zamanin su dan su a nan gurin kaga ba su da ta cewa gaban Allah A kenan hujjar da suke faɗa a nan gurin ta zama daidai ba ta zama daidai ba domin hujjatu ta gino akan abu guda biyu abu na farko za mu yarda da shi abu na biyu za mu ki yarda da shi abu na farko ta suka yi iko da Allah ya basu shin muna musu akan Allah ne ya basu ko ba shi ya basu ba abu na biyu suka ce tun da ya basu iko to bayar da ikon na nuna yarda to amma za mu yarda da wannan ba za mu yarda da wannan ba da haka kaga gaba ɗaya da'awar su murakkabatun ala amrayni sun gina ta ne kan abu guda biyu ahaduhuma sadiq wal akhar kazi dayan ya zama gaskiya dayan kuma ya zama ƙarya to tunda ƙarya ce sai Allah ya ce in yattabi'una illa dhann in yattabi'u abinna abinna ma lahum bi zalika min ilmin in hum illa yakhrusun ba su da ilimi kan haka ba komai suke face kawai suna shafi faɗi cikin abin da suka faɗa amma ba gaskiya bane ba cewa Allah ya yarda da abin kaga anan wurin lokacin da ka zo fassara ayar idan ka ce in yatta in malahum bi zalika min ilmin ba su da ilimi akan haka in hum illa yakhrusun ba komai suke ba face ƙarya suke ko shaci faɗi idan mu tambaye ya tambaye ka cikin me suka yi shaci faɗin cikin me suka yi ƙaryar cikin da'awar cewa Allah ne ba su iko suka yi ƙarya ko cikin da'awar cewa ba su iko na nuna yarda da abin cikin da'awar cewa ba su iko na nuna yarda da abin dan idan mutum bai hankali ba sai ya rushe har na farko wanda da'awar ta farko gaskiya ce amma ta biyin ce ta zama kuskure ta zama wato ainihin ƙarya am atainahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikun am anan gurin waɗansu malamai suka ce ma'anar ta bal bal atainahum kitaban min qabli waɗansu suka ce a'a al am anan gurin bi ma'ana hamzatul istifami daidai take da hamzatul istifami am atainahum kitaban min qablihi shin mun ba su wani littafi ne kafin zuwan alqur'ani fahum bihi mustamsikun ballantana su ce su din suna riko da shi wancan littafin ba da alkur'ani shin akwai wani littafi da aka saukar wa mutan maka kafin alkur'ani wanda ya ce idan suka yi shirka Allah ya yarda da shirka akwai shi babu shi kaga a nan wurin am da ma'anar hamzatul istifham al istifham anan ya zo ne al istifhamul inkari babu wani littafi da muka ba su kafin alkur'ani ballantana su ce su suna riko ne da koyarwar wannan littafi a takaice dai abin da suke faɗa nan ƙarya ce In hum illa ya yakhrusuna da Allah ya ce eh ba abin da suke yi wato face suna ƙarya amma a wani wuri Allah ya ce wa qalu ma hi illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidhalika min ilmin in hum illa yazunnun a can yace yazunnun anan yace yakhrusun kuma dukkanin su mutane ɗaya ne kafare ne a can nan ba kafare a nan can an ce zato nan gurin an ce wato ainihin ƙarya tsabagen ƙarya to shine malamai suka ce a can gurin akwai abin da ke nuna cewa wato ababe guda biyu suka hada lokaci guda suka gina da a akai irin na nan sai dai a can gurin ababen guda biyu sun ba su daraja iri daya Da haka har suka rikice sai da ba a gane wanne suke nufi ba wanne ne ba shi yasa aka karyata su akan cewa zato suke yi dan da suka ce ma illa hayatun ad-dunya namutu wa nahya namutu wa nahya ma'ana za mu mutu mu rayu abin nufi ya mutu awa'il wa ya hayal awakhir waɗanda suka tsufa su mutu waɗanda aka haifa sababbi su gaba da rayuwa sannan su masu tsufa su mutu a haifa waɗansu su gaba da rayuwa wannan abin da suka faɗa ƙarya ne ko gaskiya ne gaskiya ne ubangiji ta Ala ya sa mutane su zanto khala'i khala'ifa fil ardi wani ya gaji wani wani ya mai gurbin wani an gane ku amma da suka ce wa ma yuhlikuna illa dahar ba abin da zai halakar da mu ba abin da ke karban rayuwar mutane sai yau da gobe yau da gobe ce ke sa mutum ya tsufa yau da gobe ce ke sa mutum ya mutu sannan kuma idan ya mutu din shi kenan kurunkus an riga an kare ba zai sake tashi ba karshen abin kenan babu wani tashi a ranar tashin kiyama to waɗannan da'awa guda biyu da suka gina su a hada da juna wato suna sai rasa wacce za su gabatar a matsayin hujja shin su gabatar da hujjar mutuwar mutan da da rayuwar na baya ko kuma su kafa hujja da ba ma mai kashewa su yau da gobe to shi yasa aka ce zato suke kenan har yanzu ba su san me hujjar su ba amma a can gurin kuwa suna kafa hujja da mashi'a amma cewa tana nuna arriza almashi'a tadullu ala arriza kaga nan sun yanke hujjar su cewa tunda ya ba mu ikon to lalle ya yadda dan da bai yarda da ba zai ba mu ikon ba to shi yasa kawai nan sai aka ce ƙarya ne ma'ana dai hanyoyin da malamai suke bi kenan dan bambance inhum illa yakhrusun inhum illa yazunnun am atainahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikun bal qalu inna wajadna aba'ana bari sun rinka cewa ai mu mun sami iyayenmu ala ummatin a bisa ga wani tsari na addini wa inna ala asarihim muhtadun kuma lalle mu masu shiriyewa ne akan wannan tsarin da muka same su akai shiriyu ne mu suna ganin cewa duk wanda ya bi iyayensa ko mai iyayensa suka yi to ba a kiransa da suna halakakke sai dai a kira shi da suna shiryayye wannan ita ce hujjarsu ma'ana ana iya samun hujja cikin wahayin Allah amma kuma ana samun hujja cikin abin da aka gada iyaye da kakanni kaga da a wasu Allah ce وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا إنا وجدنا آباءنا على أمة رحمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك كما هكا نيكو ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير بمتقى تورو وبكافنك في قرية أتكين وتأ القرية من نذير بمتقى تورو ونمان زوبا إلا قال مترفوها face mani'imta ita wannan alkarya sun rinka cewa da manzon inna wajadna aba'ana ala umma lalle fa mu mun samu iyayenmu da kakanninmu akan wani addini akan wani salo na addini kan wani salo na ibada wa inna ala asarihim muqtadun kuma lalle mu za mu zanto ala asarihim bisa ga sawayensu muqtaduna masu yin koyi ne mu ba za mu saba musu ba lalle sai mun yi koyi da su a can gurin sun ce inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala asarihim muhtadun anan inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala asarihim muqtadun me bambanci tsakanin guda biyan wancan na farko waɗanda suka yi da'awar siriya wato su ne mutanen makka waɗanda suka kafirce waɗanda suka yi zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malamai suka ce bambancin al-ihtida da al-iktida su waɗanda suke da'awar cewa sun samu iyayensu kan wani addini don haka su ma suna shirye akan abin da suka bi wato ainihin iyayensu su ma shiryayyu ne wato kamar suna mayar da suna mayar da martani ne ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayin da suka ji ayoyin alqur'ani an kira su da suna shiriya to kuma suka ga idan suka saba musu to dole abin da za su je zuwa gare shi shi ma ya zama mai shiriya in ba haka ba ya zama kishiyar shiriya sai suka sanya wa bin iyaye da kakanni suna shiriya sun ji an ce alif lam mim zalika kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin an ce hudan lil muttaqin wato kenan shiriya ne ga masu takawa wa nazzalna alaykal kitaba tibyanan likulli shay wa hudan wa rahma wato shiriya ne da kuma rahama alif lam mim tilka ayatul kitabil hakim hudan wa rahmatan lil muhsinin farko suratul luqman shiriya ne rahama ne lil muhsinin هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب min رجز أليم suka ce to tunda ya da awar shiriya ce mu ma ya kamata bai iyaye da kakanni mu sa masa suna shari'a a taro ai taron suna a nadawa suna abin suna shari'a dan ya dace da dan in ba haka ba kenan mu mun zama akan mai muke akan fata muke abin da suka yi da awaki to amma su waɗannan kuma da aka ce inna ala ta muqtadun wannan kuma dangane da kafiran da kenan kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kawai abin da suke bi shine bai iyayen sawabin iyayen suna kan shirya ko suna kan bata ba abin da ya dame su su dai in iyayen sun shiryu to sun yadda su shiryu tare da su in sun bata sun yadda su bata tare da su dan haka mujarradul ibtida'i ne ba tare da cewa a shirya ko babu shirya ba dan kaga lokacin da annabi Ibrahim ya ce da mutanansa wato abin da kuke bautawa kuna da hujja akai bai suka bashi ansa wadadna aba ana kazalika mun samu iyayenmu haka suke yi maganar hujja ko rashin hujja ba ruwanmu maganar daidai ko bata ba ruwanmu kafirci imani ba ruwanmu wajadna aba ana kazalika bal wajadna aba ana laha abidin haka muka samu iyayenmu suna yi haka zami to kaga idan mutum yau ya kafa hujja da irin wannan kaga ya kafa hujja da waɗansu mutane da ba shi reyu ba ba a bin abin da iyaye da kakanni suka gina a kai sai in ya zanto daidai ne da haka ubangiji ta'ala yake nonawa a cikin ayoyin alkur'ani shin ko da iyayen ba sa hankalta shin ko da iyayen ba sa cikin shirya wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana sai Allah ce kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wa la yahtadun ko da sun kasance la ya kaluna shay'an ba sa hankaltar abin da suka yi saboda karancin ilimi saboda tasowa ba tare da koyarwar addini ba saboda fifita al'ada akan addini wala ya don ko da basu dace da shari'a ba tunda basu karanci addini ba shikenan sai a bi su akan haka وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل Allah إلا الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا سأل أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون سل لا يعقلون لن لا يعلمون dai ilimi baya tabbatuwa sai ga mai hankali wala ya hatarun ko ba sa shiriwa ma'ana dai ya yan uwa ba daidai bane ba lokacin da zaka yi hujja a cikin addinin musulunci ka kafa hujja da cewa haka aka taso ana yi a gidanmu haka babana yi haka kakana wane yi haka malami na wane yi wannan a fagen ce in ce a ilmance ba hujja bace ba kuma dalili bane a fagen ce in ce sai dai ka ce qala Allah qala rasulullah qala sahabatu rasulullah hakaza kana al-jil awwal fi tarikh dole ka ce haka mutan da suka faɗa kadaitattun mutane a tarihin dan adam su ne sahabbai da suka rayu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka suka yi haka aka ce haka suka aikata amma kar ka zo kana cewa haka na samu a gidanmu da haka dole haka za a yi haka na samu kakana yayi haka na samu shehi na wani yayi wallahi wannan dubban hujja bace wannan hujjar mara hujja kenan ita ce abin da shaukani ke fada a cikin fituhul qadir yace hiya al-asa allati yattakiu alaiha kullu ajiz ita ce sandar da dukkan wani gajiyayye sai ya fake da ita abin da yake nufi da gajiyayye mara hujja mara dalili kasashe muqallibi ba da abin da zai fake sai wajadna aba'ana amma duk mutumin da yake mai kwari mai hujja mai dalili sai sai qala Allahu qala rasulullahi وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أو قراءة قل إذا من تجي قراءة قل وتو الله يأتي من الله كيف baka karanta da bugo qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alayhi aba'akum قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين كما يدل أو قراءة قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم أو قراءة قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قراءة قل wato Allah ne ke faɗa manzan Allah sai da su awalau ji'itukum bi ahada ko da ko na zo muku da mafi shiriyuwa mafi zama shiriya mimma wajattum alaihi aba'akum sama da abinda kuka sami iyayenku akai duk da haka dai za ku kyale nawan ku bi iyayenku ko da na wanda na zo da shi ya fi zama hanyar daidai shine shiriya haka dai za ku kyale nawan amma a kira'ar kala wato sai manzan Allah ya ce da su to malamai suka ce alkira'ata ne kan riwaya ne kira'o'i guda biyu kamar riwaya biyu ce wato ɗaya kira'ar tana sharhin ɗaya ƙira'ar tana bayyana ma'anarta wato manzan Allah bai faɗa musu ba sai bayan Allah ya ce kul idan ka ɗauki kira'ar kul umarnin da Allah yawa manzan Allah cewa ya faɗa idan ka ɗauki kira'ar kala yanzu ka samu labarin lalle ya faɗa da aka yi masa wahayin bai rike ba ya faɗa dai kana awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum ko da na zo muku da abin da ya fi wanda kuka samu iyayenku a kai zama shirya qalu sai suka ce inna bima ursiltum bihi kafirun lalle mu za mu zanto kafiruna masu kafircewa bima ursiltum bihi da abin da aka aiko ku da shi kai manzo da wanda suka bi ka abin da aka turo ku da shi mu bu mai da shi ba kaga wannan hawa kujeran daki kenan na karshe domin ya kamata mai hankali ya gane bambancin abin da aka faɗa masa da abin da yake da'awar ya gani a gidansu wanne ya fi kyau wanne ya fi kyau karkashin nassi wanne ya fi kyau a lafiyayyen hankali a gyararren tunani wanne ne ya fi zama daidai idan abin da ya samu a gidansu ya fi daidai nassi ya nuna haka lafiyayyen hankali ya nuna haka ba laifi bane ya bi gidansu idan ko abin da ya samu a gidansu ya zama kasashe wato ba daidai bane ba to wannan fa abinda shari'a da lafiyayyen hankali suka yi tarayya a kai ya kyale abin da ya samu a gidansu ya bi abin da nassi ya goyi bayansa ya bi abin da lafiyayyen hankali ya saitin kwakwalwarsa zuwa gare shi amma tare da haka suka ce inna bima ursiltum bihi kafiru, Allah ce fantaqamna minhum sai muka yi musu azaba abinda ake nufi da fantaqamna minhum kenan ma'ana sai muka yi musu sakamakon abin da suka yi na karyatawa fanzur kaifa kana akibatul mukazzibin duba ka ga yaya ƙarshen lamarin masu ƙaryatawa ya kasance sun ji da daɗi ma'ana Ibrahim li'abihi wa qaumihi Ibrahim أبيه وقوله in براء مما إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون وبنجي تعالى وإذ قال إبراهيم tuna lokacin da annabi ibrahim alaihi salam ya faɗa li abihi ga mahaifinsa wa qaumihi tare da mutanansa wato kenan yan garin su ko waɗanda aka turo shi zuwa gare su yace da su ni bara'un mimma ta'budun lalle ni tabbas na barranta daga duk abin da kuke bautawa idan rana kuke bautawa to ni ba ruwana da ita haka in wata ne haka in taurari ne haka in waɗansu gumaka ne da kuka sassaƙa da hannayenku daga katako ko itace da duwatsu ni kan babu ruwana da su wannan shine innani bara'un mimma ta'budun wato bara masdari ne bari wato shine asalin ismul fa'il din innani bari'un wato ni mai barranta ne amma idan aka ce innani bara'un ni din ni ne barranta wato wurin da ya kamata a kawo suna sai a kawo masdari li tawkidil ma'ana dan karfafa ma'ana kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun abin nufi fa huwa mardudun ismul maf'ul ya kamata a kawo amma sai aka yi itlaqin masdar ma iradati ismul maf'ul lidalala al mubalaga dan a nuna zurfafawa cikin zance ma'ana ba wai mai bar ba wai mai barranta bane ba daga abin da kuke bota ni ne ma barrantar daga abin da kuke bota kaga zurfafa zance ne fada da ma'ana ne kaiwa matuƙa ne wajen yin fito na fito da abin da suke kai wato ainihin na bautar wani ba Allah ba na neman taimakon wani cikin abin da ba mu iyawa sai Allah na roƙon wani cikin abin da ba a roƙon kowa a kai sai Allah na neman kariya da tsaron wani cikin abin da ba wanda sai ba da kariya ko ya ba da tsaro a kai sai Allah wato ya barranta daga wannan abin innani bara'un mimma ta'budun illa allazi fatarani sai dai kadai wanda ya kage halittata abin nufi ya samar da ni ya halitte ni ba tare da ya kwaikwaya a wurin wani ba fa innahu sayhadin shi kam lalle zai shiryar da ni sayhadin anan gurin tadullu asa an asin anan la tadullu ala ala taswif wa innama tadullu ala tawkid domin siyan tana zuwa bi ma'anar taswif sa akhruju min al-masjid ba'da ad-dars abin nufi nan da wani lokaci zan fita daga masallaci idan mun kammala darasi kenan mun kammala sallar isha'i kaga wannan ita ce asin allati tadullu ala taswif amma illa allazi fatarani fa innahu sayahdin wannan ba wai na nufin da sannu zai shirye da ni ba dan in ka fassara haka yanzu akan me yake <laughs> a lokacin da yake kan wannan magana ba akan shirya yake ba akan shirya yake to a nan gurin abin da sin take nunawa lallai zai kara mun shirya wato fa innahu fa innahu yahdin lalle yana shiryar da ni yana cikin shiriya ta lokacin da nake wannan magana da kuma lokacin da zai zo nan gaba ma'ana zai dawamar da ni akan shirya kenan an gane ko dan ya riga ya faɗa a wajen Allah zai allazi salakani fa huwa yahdi wallazi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fa huwa yashfin illa allazi fatarani fa innahu sayahdin wa da'alaha kalimatan baqiyatan wa da'alaha sai ya sanya ita wannan kalma ta zanto wata kalma baqiyatan mai wanzuwa fi aqibihi a cikin zurriyarsa la'allahum yarji'un dan su koma zuwa gare ta duk yadda lokaci ya tsawo su rike ita wannan kalma su rayu a kai wata kalma ita ce kalmatu la ilaha illallah malamai suka ce anan an fahimci kalmar la ilaha illallah ta fuskar ma'anarta ba ta fuskar lafuzzanta ba domin la ilaha illallah ta gina akan abu guda biyu abu na farko kore cancantar bauta daga kowa abu na biyu tabbatar da hakan ga Allah kadai kaga da yace innani bara'un mimma ta'budun daidai yake da me la ilaha lokacin da yace illal ladhi fatarani fa innahu sayhadin daidai yake da me illallah da haka sai Allah ce alaha kalimatan baqiyatan sai sanya ta ta zamanto kalma mai wanzuwa fi aqibihi a cikin zurriyarsa a ce kalmar shahada furtata da baka yana da muhimmanci amma abin da ya tsara shi muhimmanci gane ma'anarta tare da kudurce ma'anar a cikin zuciya dan ko ka furta ta da bakinka so miliyan ayi ne amma baka san ma'anar ba ko ka san ma'anar baka tabbatar da ma'anar ba ga Allah ta hanyar da ta dace ta hanyar da nassoshi suka nuna to wannan furucin baka din ba zai maka amfani ba domin inda furucin baka na da amfani ko da mutum bai rike ma'anar ba a cikin maganganunsa da ayyukansa da babu ridda gaba ɗaya a cikin littattafan fiqh da na hadisi ya da amfani dan duk wanda yayi wani aiki na ridda sai ya kalma shahada sai ya kyale shi da yayi aikin ridda sai ya kalma shahada za alƙali zai kyale shi ba zai kyale shi ba mutum ne ya taka alkur'ani kuma ya furta kalmar shahada mutum ne ya rubuta alkur'ani da jini kuma ya furta kalmar shahada mutum ne ya toba alkur'ani ya kuma ya furta kalmar shahada ya jefa a bola sannan ya yi kalmar shahada da safe ya ɗari da yamma ya ɗari amma kuma yana maimaita waɗancan ayyukan menene amfanin kalmar shahada tattare da shi dan amfaninta ba wai lafazinta kaɗai ba me sanin ma'anar da ƙudurce ma'anar a zuci tare da sa ma'anar a aiki shi yasa a nan gurin sai ubangiji ta'ala ya kawo ta ta fuskar ma'ana ba ta fuskar lafazi ba da ya zo wajen lafazi kawai sai ya ba ta lamiri wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi akbihi la'allahum yarji'un ayat da take kama da wannan ita ce ayat da take cikin wato ainihin suratul baqara da Allah ce faman yakfur bi taguti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati wuthqa lam tisama laha faman yakfur bi tagut dukkan wanda ya kafirce wa tagut kaga tagut kuma shine duk abin da zai sa ka ketare dokar Allah ka ketare umarnin Allah abin da duk ya sa ka kai haka to ya zama tagut duk wanda ya bijire wa tagut ya kafirce wa tagut kaga daidai ke da kace ya ce la ilaha illallah sai kuma ce wa yu'min billahi kuma yayi imani da Allah daidai ke da kace me illallah sai Allah ce faqad tamsaka bil urwatil wuthqa hakika ya yi riko da igiya mai kwari wacce ce igiya mai kwari kalmar shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah kaga anan ma sai aka yi isharar zuwa ga kalmar shahada ta fuskar ma'anarta ba ta fuskar lafazinta ba faqad tamsaka bil urwatil wuthqa lam tisama laha yayi riko da igiya mafi kwari wanda ba ta katsewa ba ta tsinkewa to in ma ba gane ita ake nufi ba ai Allah ya ce wa man yuslim wajhahu ila Allah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allah aqwatu al a cikin suratul Luqman kaga islamul wajhi lillah kuma shine addini shine tauhidin duk wanda ya mika kansa da Allah kaga wani ba ya da rabo tattare da kai sai Allah abinda duk kai da umarnin Allah kai abinda ka hannu da umarnin Allah ka hannu aslama wajhahu lillahi بلا من أسلم وجهه لله وهو huwa فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يهزنون ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقى والى الله عاقبه الامور فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم to wannan shine tauhidi gyararre tsantsar tauhidi wanda zaka tsotso shi daga ayoyin alqur'ani mai girma da sharhin su daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi dukkan wanda matsotsar tauhidin sa ta zanto aya ta alqur'ani hadisi sahihi bayani gyararre daga waɗanda suka rayu da ayoyin lokacin da suke sauka to wannan shine wanda yake da gyararren tauhidi amma duk wanda ya tsotso tauhidin sa a wata matsotsa ba wannan ba to shine ya tsotso a gurbatacciyar matsotsa Allah sani ubangiji ta'ala ya ce illal ladzi fatarani fa innahu sayahdin ودعا لها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون ودن ودعا لها كلمة سيسا ياتا تزنتو كلمة باقية مي ونزوة في عقبه أتكن ذرية أنا أقوي أبو قدابيو دومين جعل فعل ماضي فاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو تو هو يعود إلى من وتنسكتي يعود إلى إبراهيم annabi ibrahim ne ya sanya wannan kalma ta zanto mai wanzuwa wadansu suka ce a'a yana komawa ga illal ladzi fatarani allazi fatarani sai ya zanto Allah ne ya sanya wannan kalma ta zanto mai wanzuwa fi akibihi wato a cikin zurriyar annabi ibrahim ina fata mun fahimta idan aka ce annabi ibrahim ne ya mayar da ita ta zanto kalma mai wanzuwa to ai wannan ya riga ya tabbata alqur'ani ya tabbatar da haka dan annabi ibrahim ya yi hakan ta hanyar addu'a ta hanyar wasici إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله صفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون النبي إبراهيم ده النبي يعقوب هو يا وسيكي ده ذرية جدنك سوى سلكي كلمة شهادة su rayu akan musulunci inna allaha safa lakum ad-din Allah ya zaba muku addini na musulunci fala tamutunna illa wa antum muslimun kar ku mutu face kuna musulmai kaga anan ja'alaha annabi Ibrahim din kenan ya sanya ta kuma ta hanyar addu'a yace rabbana waj'alna muslimain laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak ya Allah ka sanya mu ni da Isma'il mu zanto masu miƙa wuya gare ka a cikin ƴaƴanmu da zuriyarmu su ma ka sanya su musulmai masu miƙa wuya gare ka sannan rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim roƙon a turo manzon Allah ga mutanen Makka dan ya jaddada tauhidi kaga dai wannan kalmar sai dai Annabi Ibrahim ke so ta wanzu cikin zurriyarsa sannan yace wajnubni wa baniya anna abudal asnam ya Allah ka nesantar da ni da 'ya'yana kar mu bauta gumaka sannan ce rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati wato ya ubangiji sanya ni in zama mai tsayar da sallah haka zurriyata ma duk su zama masu tsayar da sallah kaga dai wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi asibihi wannan sai baka ma'ana guda biyu wato ta hanyar wasiti ya sanya wannan kalma ta wanzu a cikin zurriyarsa don kai ma yi wasiya ga zuriyar gidanka sannan ta hanyar addu'a ubangiji ya ansa addu'arsa kalmar ta wanzu a gidansa don kai ma ka zanto kana wa zuriyar gidanka irin wannan addu'a ka sa su makaranta da za su koyi tauhidi kana jaddada musu tauhidi kana musu wasiya akan tauhidi kana roƙon Allah ya karɓi rayuwarsu akan tauhidi kaga ta zama da alaha kalimatan baqiyatan to amma karshe falala gaba ɗaya tana koma zuwa ga Allah idan an jingina mu Allah dan shi ya kaddara haka shi ya tsara haka idan an jingina mu annabi Ibrahim dan aikin da yayi na addu'a da wasiti ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب من سنيا النبتة أتكين جدنسا كاكا جعلها كلمة باقية الله يسنيا سنن جعلها كلمة باقية النبي إبراهيم يسنيا إن أنجي دابون زواج الله قام أنر إذا أنجي دابون زواج النبي إبراهيم قام أنر sannan lafazin akib na nuna maka cewa yana ɗaukar ma'anin zurriya tun da dai fi akibihi can wurin kuma sai fassara wa junubni wa baniya kaga ƴaƴa na cikin aqib kenan sannan kuma rabbi ja'alni muqima salati wa min zurriyyati kaga zurriya suna cikin me aqib kenan ina fata an fahimta la'allahum yarji'un dan su koma zuwa gare ta ubangiji sai bal matta'tu ha'ula'i wa aba'ahum hatta ja'ahum al-haqq wa rasulun مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون Ubangiji ce bal matta'atu ha'ulai bari su waɗannan mutan maka na ɗan jiyar da su daɗi wa'a a ba'ahum su da iyayensu abin nufi walam ajilhum bil uquba ban yi musu gaggawar rufan su da azaba ko uquba ba shine dan je da su dadin an ba su shekaru an ba su dan kwana an ba su yaya an ba su jari da suke riri da rayuwar su dashi matta'atu haula'i wa aba'uhum na dan je da su dadi su da iyayensu hatta da'ahum al-haq har sai da gaskiya ta zo musu shine wahayin da aka saukar kan annabi sallallahu alaihi wasallam shine alqur'ani wa rasulun mubin da annabi ko manzo mubin mai bayyanar da bayani wanda ba yanda za a yi yayi bayani kace baka gane ba inda a ce an turo wanda baya da hikima ko fasaha da sai su ce baya da azancin magana dan haka ba gane me yace ba ya zo yayi magana amma mun ji sautin ba mu fahimta ba amma rasul ne wanda yake mubin ya fi kowa fasaha cikin su ya fi kowa iya zance kaga anan an riga an yanke hujja akan su kenan walamma ja'ahum al haqu yayin da gaskiyar ta zo musu Kado haza sihirun sai suka ce ai wannan gaskiyar da ta zo mana wannan alqur'anin wato ainihin sihiri ne wa inna bihi kafirun kuma lalle mu mun kafirce da sihiri ma'ana kenan sai suka mayar da abin sihiri dan su ji dadin kafirce masa dan ba za su ce ba gaskiya ce ko mun kafirce mata in sun yi haka za a ga wutar su amma sai su lankwasa abin ya koma mai sihiri sannan sai su ce shi sihirin suke yaka kamar yadda duk wanda yake son ya yake ka komai yadda kake kan gaskiya in yana da hankali baya cewa ya yadda gaskiya ce yake ya karta a sai ya mayar da abin ka ya zama ƙarya sai ya zanto faɗa yake da mai ƙarya dan idan ya yadda gaskiya ce yake ya karta ya zama baya da hankali ko a gidansu ba za a goyi bayan sa eh, idan kai ka ce kana kan sunna sai ce sunnan nan da kake da awa a kai abu ne guda biyu masu haɗari kin annabi ne kuma kin waliye ne ko kin mazuriyar gidan annabi ne to kaga sai ya zanto lokacin da yake faɗa da kai yana ya yana yakar maikiyin annabi yana yakar makiyin waliyan Allah da zurriyar gidan annabi to a nan gurin zai samu goyon baya a cikin jama'a masoya annabi zai samu goyon baya a cikin jama'a masoya zurriyar gidan annabi masoya waliyai duk za su bi shi su suna bin shi da kyakkyawan niyya cewa fa lalle ana yakar wani dan adawa da annabi dan adawa da iyalan gidan annabi shi kuma ya san ƙarya ke ba hakan bane ba amma sai ya faɗi hakan zai farauto zukatansu to sai ya yayo su duk su ɗauko makami su taho yakin da ba su da ganima a ciki kuma ba su da nasara babu yadda za a yi ce wai kana gaskiya ne yake ya karka amma cikin waɗanda za a turo a matsayin sojojin yakin da sojojin hayar da kowa kowa Allah ya ba shi hankali da basira in zai yi shiru to yadda ya saurare shi lokacin da yake masa lantar cewa ka makiyin annabi ne to kuma sai ce bari in saurare shi dai in gane inda yake kin annabi dai in gane yadda yake kin annabi sai dana da sai dana biyu sai dana uku hudu biyar sai ce to ni dai har yanzu ban ji ba ta ta ai mugaye ne sai a hankali haka nan duk da haka yana so ya hotar da hankalinka wallahi haka wani bawan Allah ya bugo min waya daga kofar wambai ya zage ni yadda yake so ubangiji ala ya bani hakuri na jure ba dan ni mai hakuri bane ba amma dai a randan dai na karo daga manka sardan ubangiji har sai da ya kare nace akan me kake zagi na ce kana kin annabi kana kin zuriyar gidan annabi nace ka taba ganin nace ban taba ganin ka nace ka taba jin maganar ka yace na ji ka sa ɗaya ne naka nace a cikin ka ji zagi ga annabi ko iyalin gidansa yace ban ji ba amma an ce akwai nace to ni ba zan baka kasar ba amma ka je wuri kaza da wuri kaza duk inda ka ga mai kasar yana sayar da kasar ɗin ja'afar kowane iri ne ka saya na yarda idan ka ji guda hudu ko biyar to sai ka bugo mun waya wallahi da Allah ya nufa zai fahimta sai je ne makasar yace ya sauraro wajen guda goma sai ya bugo waya yake amma fa har yanzu bai zagin annaban ba harshen da yake magana da shi a wannan lokacin sai ya zanto yayo kasa sama da yadda yi a karan fari da kumfan baka kaga an je an zuga shi ne an faɗa masa abin da ba daidai ba amma da Allah ya ci mai hankali waye ya dan binni sai ya nemi ya ji da kansa kar ya ji riwaya dan riwaya akwai da'ifiya akwai mawdu'iya wani ce al-kirami ala tadnu fatubsira ma qad haddathuka fama ra'in kaman sami'a ya dan halal ya dan manyan mutane ka dan matso kusa mana ka ji abin da aka baka labari abin da ka ji da kanka ya fi wanda aka labarta maka yabnal kirami ala tadnu tubsira ma qad haddathuka ma ra'in kaman sami'a ya dan manya ya dan halal ya dan babban gida ya wayayye matso kusa mana ka ji da kanka gani da ido shi ya fi ɗan karka ji labari ga yara zo matso kusa ka ji da kanka a ja'ahumul haku. yayin da gaskiya ta zo musu qalu daɗe ana masa ƙarya dan haka da yana bincike ya ce ni ba zan ce maka nemi kasar wuri kaza ba duk inda kasar yake inda wane kaji in ka faɗa ma abin da kaji dayan biyu ne in ni na faɗa in ce na faɗa kuma daidai ne a kai nike in ni na faɗa kuma nayi kuskure in ce gaskiya ni na faɗi wannan ada amma nayi kuskure zan faɗa maka wannan nan ka daga an huta da haka kenan ba sa so a ji da haka duk inda za a yi karatu ba sa so duk inda majalisi yake sai su tayar da hankali yanzu kwana kwanan nan fa duka bai fi sati ɗaya ba ranar asabar da ta wuce da daddare cikin dare wani masallaci a can gwamnati da wadansu yan halin suna suke ginawa ya kai linta aka je aka rushe shi har ƙasa da can sun taɓa yi aka rushe musu aka kai ƙara a kotun fage aka yi ta dan shari'ar ayo yau ba za a yi ba duk lokacin da za a yi shari'ar mukan sanar da ku a nan cewa ku je kallo karshe alkali ya tabbatar da gaskiya ya ce kan gaskiya su kuma su je su gina masallacin su kuma a biya su wanda aka rushe amma a karshe ba a biya su din ba suka zo suka nemi taimako muka hada su da waɗansu bayan Allah suka ba su taimako suka je ginin ya kai linta kuma asabar da ta wuce wannan asabar fa yau ana kwana shida aka je aka rushe masallacin har ƙasa aka rushe shi a cikin garin Kano kuma wanda ya wannan musulmi ne kuma wanda ya sa shi mukaddami ne na dariƙa shi ma ya sa shi a je a rushe masallaci amma ba zai iya lissafa adadin cocin da ke sabon gari ba bai taba cewa a je a rushe ɗaya ba ba zai iya lissafa adadin gidajen giya da ke garin nan ba bai taba cewa a rushe ɗaya ba gidajen magajiya wuraren cacan ful ga daka tsalle ga duk inda ake fitsara bai taba cewa a je a rusa ko a kona ba amma ya ziga yara sun je sun rushe masallaci to me wannan kuma shine zai ce shine addini shine magajin gidan annabi shine mai daukar tutar kare annabi ko tutar kare iyalan gidan annabi wai yace sharadi ne ba za su yadda a gina wajen ba sai in za a yi shago sun yadda a yi shago amma ba masallaci ba shikenan musulmi ya dauki musulmi ya kai shi fadar mai martaba sarkin Kano ya ce waɗannan za su yi masallaci ba masu lokacin da yara suka haɗu suke shan wiwi suke shan sholisho suke fitsara suke fyaɗe ba a ce musu komai ba wanda aka taɓa kaiwa ƙara fada mai martaba dan saboda sun yi daba suna fyaɗe sun yi daba suna shan solution suna shan wiwi suna rashin mutunci su komai a unguwa amma ba a kai su kara a kai amma da sun ce za su yi majalisi su rika karanta arba'un hadis ahlari ismawi kitabut tauhid suna karatu sai a ce to za su kawo fitina unguwa shikenan sai a je a haɗu a samu da tije in shekara 60 in shekara 70 su yi zauna ba sa jin kunya a gansu yan jarida su ɗauke su cewa gashi sun kawo karan za a yi masallaci ko za a yi majalisi na addini a unguwarsu ko kunya ba ji amma a shagiya a yi fitsara a yi rashin mutunci duk a unguwarsu kuma sun zura ido a yi a garin su duk sun zura ido wanda ma ya ɗin bare ne ɗan tilali duk sun zura ido waɗannan ƴaƴansu ne jikokinsu ne ƴan unguwarsu ne amma ba su hana amma sai su tashi su kai ƙara in kaga jarumtarsu suna faɗa da musulmi dan uwansu amma da wani wanda ba musulmi ba su da jarumta ragwaye ne ubangiji ta alace ne قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون وقالوا سوكا فرمك سكرت سوى لولا نزل هذا القرآن dan me ba a saukar da wannan alqur'ani ba ala rajulin azimin min alqaryatayn akan wani mutum babba cikin alkaryun nan guda biyu dan me ba a saukar da alqur'anin ba ina ma a ce laudin nan ko dai ta zanto a tahdhiriyya wato ina ma a ce an saukar da alqur'anin ne ala rajulin a bisa ga wani mutum azimin babba min alkaryatai da cikin alkaryatun nan guda biyu wato a zaɓo wani babban mutum cikin maka kamar alwalid ibn al-mughira wato shikenan sai a saukar da alkur'ani din a kansa sannan ko dai a samo wani babban mutum a fa'if irin isu ibnu mas'ud al-thaqafi a ce shi kuma a kansa aka saukar wato suna ganin annabi sallallahu alaihi wa sallam su a wurin su wato girman sa bai kai na alwalid ibn al-mughira ba bai kai na Ibn mas'ud al-thaqafi ba a ta'if wai inda a can ne su ba girma din a wajen su suna kallon kuɗi ne kuɗi suka kalla inda sun kalli wani abin daban asalin asali wato wanda ya fi tsarkin asali wanda yake da wanda ya fito daga tsatso da ya fi kowanne tsarki da wannan suka kalla to sun san ba wanda yake daidai da annabi sallallahu alaihi wasallam ko da a jahiliyar sun san haka ballantana an zo cikin musulunci ko to amma sai suka kauce wannan sai suka koma batun kuɗi wa yake da shares a banki wa yake da shares a kamfanoni wa yake da asusu manya manya da a cike da kuɗi a gida da waje to shi ya kamata a baiwa shugabanci ko a bashi mulki to kaga wannan ya zama abin da suke hange da shi ba abu ne mai kyau ba laula nuzul hadha alquran ala rajulin min alqaryatin azim sai Allah ce ahum yaqsimuna rahmat rabbik shi sune ma za su rinka raba rahmat ubangijinka su wanda za su raba rahmar ubangiji me ake nufi da rahama anan wurin malamai suka ce annabta shin su ne za su yi kasafin annabta su ce a baiwa wani annabta a hana wani ai ba su da wannan ikon Allah shine ke da ikon ya sanya annabta inda yake so Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata sayusibu alladhina ajramu sagharun 'inda Allah wa 'adhabun shadidun bima kanu yamkurun ma'ana ubangiji shi ya san inda ya fi cancanta ya sanya manzancinsa ba su ne za su yi bayani ba mun fassara rahama a nan da suna da ma'anar annabta saboda akwai ayar da take nuna ana ambatar rahama ana nufin annabta a cikin surtul kafi da Allah ke da ala asarihima qasasa fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma rahma a can gurin ita ce annabta to haka kuma rahama a nan gurin annabta kasimu yaqsimuna rahmat rabbik nahnu kasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd wato muna fifita sashin su akan sashi darajatin da darajoji liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya sukhriya wato dan sashi ya dauki sashi a matsayin mai hidima a matsayin mai aiki akan ba wani kudi hada wani dai shi wani da yake da kudi ya bukaci hidimar wani dan wanan da bai da kuɗi ya bukaci kuɗin wane kaga kowa ya zama mai hidima ga wane kai kana masa hidima da karfin jikinka shi kuma yana maka hidima da dukiyarsa wannan hikima ce ta ubangiji ya fifita wani akan wani ta fuskar abin da ya shafi duniya shine wa rafa'na ba'dhum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya sai Allah ce wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un rahmar ubangijinka ita ce mafi alkhairi sama da abin da suke tarawa dukiya da suke kallo ba ita ake gina annabta akai ba ana kallon cancanta ake gina annabta akai ita ko ita ko eh, wato shi ko matsayi na annabta ya tsara ya fi nesa ba kusa ba matsayi na kuɗi ko na mulki ثالثا ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقطا من ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ولولا أن يكون الناس أمة واحدة بعد kada mutane su kasance al'umma ɗaya ba ma'ana dukkaninsu su yi tarayya wajen bijire ma ubangiji wajen kafirce masa ba dan hakan ba laja'alna liman yakfuru rahman da mun sanya wa dukkan wanda ya kafirce ma ubangijin rahma da mun sanya musu libiyotihim ga gidajensu suqufan rufi min tibbatin na azurfa wa ma'arida da matattakala ta benayensu ita ma din ta azurfa alaiha yazharun akan waɗannan matattakalai ɗin da aka yi na azurfa yazharun za su rinka takawa daga ƙasa su je sama wa libuyutihim abwaban kuma da mun sanya wa gidajen nasu ƙofofi wa sururan da mun sanya musu gadaje dukkanin su suma dai na azurfa alaiha yattaki'un ya kasance a kansu za su rinka kishin gida suna kwanciya suna bacci wa zukhrufa haka kuma da mun sanya musu na zinare wato in ba dankar mutane su yi ba su ce ai kafircin ya fice to da duk wanda ya kafirce sai ubangiji ta Allah ya bashi rufin gidansa ya zanto na zinare ko na azurfa kofofin gidan da wunduna na zinari ko na azurfa gadaje da kujeru na zinari ko na azurfa shine wa zukhrufa da duk sai a basu wannan sai Allah ce wa in kullu zalika lamma mata'ul hayatid dunya dukkan waɗannan da aka ambata gidaje kofofi wunduna matakalar komai ya zanto na azurfa da zinari wa in kullu zalika dukkan hakan ba komai bane lamma mata'ul hayatid dunya face kayan duniya na dan jin daɗi kankani wato kaga a nan gurin in ta zanto nafiya kenan sai ya zanto lamma daidai da ma'anar mai illa wa in kullun lamma jami'un ladina muhdarun yani ma kullun illa jami'un ladina muhdarun a wata kira'an wa in kullun lama jami'un ladina muhdarun sai zanto in dinnan taukidiyya ce kuma khaffafatun min sakila in kullun lalle dukkan ababen da aka ambata lama mata'ul hayatid dunya ma din nan ta zama to sila an kara ta dan karfafa mana sai zan to lama mata'ul hayatid dunya ma din sai zan to lalle dukkanin abin nan da aka ambata na gidaje da rufin kwano da zai da na mai na azurfa da zinari dukkanin su kawai rayuwar duniya ce wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin lahira ita ce mafi alkhairi lil muttaqin ga masu takawa abin nufi da ya yan uwa karshen kuɗi da mutum zai yi ya shi ne a ce yana da gidan zinari rufin kwanan zinari kujeru da gadaje da matattakalar bere na zinari ko na azurfa ba wani abu sama da haka to kuma wannan din dukkaninsa ba komai bane ba idan an kwatanta shi da lahira dan farau ne kuma karau ne dan kafin ka tara kuɗin da zaka yi waɗannan na zinari sai ka wajen shekara hamsin kana neman kuɗi to ka tara kai kuma ka yi shekara goma kuma ka mutu ko ka yi shekara biyar kuma ka mutu ko ka yi shekara goma kuma ka tsufa ko baka mutu ba dai baka jin daɗin abu kaga zama shirme kenan amma lahira ko dindindin ne idan ka samu waɗannan sannan zinari da azurfa da duniya daban na lahira daban ba yadda za a grade din su ya zanto ɗaya. duk abin da aka faɗa na lahira in an baka suna to an baka suna ne dan a maka kwatance amma ba za ka gane shi ba sai in mutum ya je can wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin lalle lahira ita ce wato ainihin tafi zama alkhairi ita ce kai wal akhiratu lalle lahira lil muttaqin ita ce take tabbatuwa ga masu takawa inda rabbika a wurin ubangijinka wato Allah yayi tanadin lahira ga masu takawa ga masu jin tsoron sa ba su suka kudi ko su suka fi sarauta ba sai Allah ce ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب take ta haka ina ganin ban lura ba cewa lokaci yayi ya kamata mu tsaya anan ayat da mu karanta tana da alaka da ayoyin baya kuma suna da bukatar bayani da hada su da wadansu ayoyin da suka kama da su abin da muka faɗa ya zama daidai Allah sa mu tarayya cikin lada wanda muka yi kuskure ko tun har harshe Allah ya kai mana tayar farko faɗin Allah ta'ala yake tambaya game da na cewa la khairu fi kathirin min najwahum illa man amara bi katin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa za yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah fa sawfa nutihi ajran 'azima wato aya tana cewa la khaira fi kathirin min najwahum babu alkhairi a cikin kaso mai yawa na ganawarsu su mutane yayin da suke ganawa da juna babu alkhairi a cikin da cikin ganin da suke yi illa man amara bi sadaqatin sai fa wanda ya umarni da yin sadaka duk wanda ya tattauna da wane dan su yi sadaka ko dan ya horo wani da yin sadaka sadaka ta wajibi ko sadaka ta nafila to wannan ganawar ta zama akwai alkhairi a cikin ta aw ma'rufin ko kuma dan abin da ake kira al-ma'ruf yin wani aikin alkhairi sun gana da juna dan yaya za su faɗaɗa masallacin unguwarsu su ƙara ajujuwa a makarantar islamiyya ta unguwarsu su sai kayan aiki a makarantar su ƙara malamai su kyautata wa malamai su ga darasin 'ya'yansu kaga wannan dina shiga cikin ma'aro au islahin bainan nas ko kuma sun tattauna da juna don yin sulhu tsakanin mutane wani da wani sun samu rashin fahimtar juna cikin yan uwa musulmi ana tunanin ya za a yi a yi sulhu a tsakaninsu wato a gyara tsakaninsu kada gaba ta faru au islahin bainin nasu kenan wane ya bata da wane ya za a yi musu sulhu shi kuma sulhu shi ne kada an san wane baya da gaskiya wane ne ke da gaskiya kuma a je a ce dukan ku kuyi hakuri don mutum ya zalunci kuma a bashi hakuri wannan ba daidai bane ina ba an fahimta dole a ce wani kan da kaiwa wani kaza wannan kan ba daidai bane ba tare da fatan ba za a gyara ba kai kuma wani kai hakuri to amma idan an ce dukan ku kuyi hakuri wannan sulhun matsoraci kenan ya san ga mai laifi amma ba ya so ya tabbatar masa da laifinsa sai haɗa ku duka cikin laifi to a gaskiya wannan ko alama ba sulhu bane ba an taba zuwa lokacin ana kokarin tabbatar da shari'a a Kano tun lokacin wancan gwamnatin da ta wuce wani malami ya zo ya yi wata lata ya zazzage mu gaba ɗaya ya ce dukkan wani ahalin sunna ba ɗan aure bane ne ya faɗi mummunan kalma da fatanci to sai aka ji tsoron kar kuma mu murama shikenan kuma kwamitin shari'a ya rushe sai aka rogo wajen mu aka zo aka same mu ni da malam abdulhab ana ta cewa dai lalle lalle ya kamata kar a bar wannan abu ya muka ce to ai wannan yanzu ku kun kyale jaki ne kuna dukan taiki mu yanzu kuna cewa kar mu rama ko ba wani garanti da kuka ba mu cewa shi ko ba zai sake ba da ya kamata a yi maganar kar mu rama bayan an ce masa shi kuma kare ne kaga wannan shine adalci to amma shi ana ganin ma ba za a iya zuwa a je a ce masa kare sake ba amma mu so ake yanzu mu kyale kuma in ya sake ma mu kyale kuma in ya kuma dai kuma dai mu sake kyalewa muka ce to kun ga wannan shine abin da yake ake kira munafunci dan in ana son gaskiya sai a je a same shi kuma kare kara aka sake kiran wani taro a wani lokaci da aka je labari ya kai gare shi cewa an ce abin da ya bai kyauta ba sai ya ce ai shi din ma mu ma mun yi wani kasar a wani wuri ne mun zage shi a wurin da ya yace an yi kasatin sai aka nemo kasatin shi kuma sai aka ɗauko nashi a cikin kwamitin da aka yi taro sai aka samu waɗansu mutane guda biyu waɗanda ake ganin ko da dai suna ɗariƙa ko suna tare ɗariƙa suna da sauƙin ra'ayi sai aka ce da Allah ga kasar ɗin ga nashin da ya yi mu kuma ga namun da ya ce mun zage shi su je su biyan nan su saurara cikin kwana bakwai in sun gama su dawo su zo su yi wa kwamiti bayani da suka je suka saurara suka ce wallahi sun ji kasa dina gaba ɗaya laccace ne akan kasuwanci a wafa riba da inda riba take shiga da inda ba ta shiga da kaza da kaza malam abdullahi kuma ya ta'ali suka ce su ba su zagin kowa ba amma shi na malam wanda suka ce wallahi ba su samu lokaci sun ji ba sai dai a yi musu uzuri <laughs> suka wannan dai ya yan uwa na koro ki ne don in nuna mana cewa idan za mu yi sulhu a tsakankanin mutane idan ko an yi wa wani laifi wani ma yi to sai mu tabbatar masa laifin su duka amma idan wani ne yi wani bai ba to sai mu tabbatar da mai laifi laifinsa sannan mu nemi kare kuma sannan shi kuma wancan shi ko mu ce kai kuma kai hakuri to duk wani yana cikin sulhu a tsakankanin mutane wa man yaf'al zalika ibtiga'a mardati Allah fa sawfa nutihi ajran azima duk waɗanda suka aikata haka dan neman yardan Allah ubangiji Ala ce za mu bashi lada mai yawa in mutum ya aikata haka yana neman yardan Allah to za a bashi lada wanda yake mai yawa wani yake cewa ubangiji Ala ya ce alam naj'al al-ardha kifatan ahya'an wa amwata shin ba mu sanya kasa ta zanto matattara ba ahya'an ga waɗanda suke rayayyu wa amwatan da matattu yace na ji wani malami yana cewa a yanzu duk waɗanda suka mutu babu wanda ya je filin alkiyama duka kowa yana cikin duniyar nan rayayyu da musulmi da haka nake neman ƙarin bayani wannan fassara da yawa wannan aya haka ne gaskiya ne haka ne ba wanda ya je tashin kiyama amma ba za ka ce kowa yana cikin filin duniyar nan ba sai da ce kowa yana ƙasa ta kunshe mu duka matattu suna cikin tarayayyu kuma suna samanta eh amma dai gaskiya ne da ya faɗa cewa ba mu je kiyama ba don wanda ya mutu ba a kiyama yake ba yana barzahu ne kamar yadda na sha mai ta mana faɗin Allah ta'ala wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi ba'thun barzakh wato kamar ka ce wa shinge ko wani shamaki wanda ya rabo mutane daga rayuwar duniya amma ko ba su je lahira ba wani shamaki ne tsakanin duniya da lahira ila yau mai wasu za su ci gaba da wanzuwa a nan har zuwa ranar da za a tashe su wannan yake cewa ya za mu fahimci faɗin Allah ta'ala wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha Yin za mu fahimci wannan aya ne annabi baya furci akan san zuciya da abin da ya furta babu san zuciya a cikin maganganunsa in huwa illa wahyun yuha duk abin da ya faɗa ba kuma bane face wahayi da aka yi masa wannan abu guda biyu ne za mu lura da shi a cikin ayar abu na farko korewa annabi san zuciya wannan ko shakka babu ko cikin abin da ya shafi addini ko cikin abin da ya shafi duniya annabi baya magana akan san zuciya abu na biyu shine wato duk abin da ya furcinsa wahayi ne ko ko akwai abin da zai furta wanda ba wahayi ba abin da duk ya furta a matsayin yana isar da addini wahayi ne amma maganganunsa na yau da gobe mi ka rayu ka kaza zo mu tafi wannan maganganu ne wanda ba lalle bane ba su zama wahayi dan ku rarrabe tsakanin abin guda biyu dan idan ka ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayin yuha ka tsaya anan kamar ka kasa maganar annabi gida biyu wato baya da wata magana da za ta iya yiwa ya yi sai dai ko son zuciya ko wahayi to kuma Allah ya kore son zuciya to da haka duk abin da ya zama mai wahayi to abin da yayi wanda yake karbar wahayi kaulan wahidan shine duk abin da ya faɗa wanda yake da alaka da addini amma abin da yake ya shafi shawarwari na duniya ko yadda za a yi wani abu wannan yakan faɗa abu a iyakacin fahimtarsa ko ba a yi masa wahayi akai ba kamar yadda hadisi ya nuna lokacin da annabi ya ga mutanen madina suna yin kililin dabino ya ce musu baya da amfani su daina sai suka daina kuma a wannan shekarar sai suka samu karancin amfani na dabino din sai suka ce aika ne ka sai ce ah ni ai ina ba ina muku magana ne a tunani na a gani na amma ku idan a duniyar ku kun ga abin zai muku amfani kun gwada kun gani ni da ban gwada ba kwa sai ku tambaye ni sai ku yi kayan ku yadda kuka fahimta a duniyar ku kun fi ni fahimtar lamurran duniyar ku kaga wannan ya nuna abin nan da ya yi musu magana da shi na cewa su daina kilili ba wahayi bane ina ba dan fahimta dan da wahayi ne da yanzu ko ba za su so ci gaba da yi sai an samu annasikh kenan wal mansukh ina fata an fahimci wannan bayanin wato baya da son zuciya ko cikin addini ko cikin abin da ya shafi rayuwa kwata kwata babu son zuciya cikin lamarin annabi amma maganganu da yake yi kuma to sa iya zama wahayi sa iya zama ba wahayi ba duk abin da ya isar wanda yake da alaka da addini ya zama wahayi amma abin da ya shafi rayuwa kila iya zama wahayi kila iya zama kuma ba wahayi ba to waɗannan su ne tambayoyin da ke hannu jiya kamar yadda aka ba da sanarwa aka nemi taimako da jiya da shekarun jiya a Beirut Road abin yan uwa suka yi kokari aka tara cikin waɗanda su masu lissafi suka lissafa banda wanda suke hannuna yanzu wato shi ne naira dubu ɗari da casa'in da biyar da ɗari ɗaya da ashirin dubu ɗari da casa'in da biyar da ɗari ɗaya da ashirin wanda suke hannuna akwai wanda na kirga akwai wanda ban kirga ba amma ina kyautar sai in za a yi kiyasin su za su ta san ma kiyasi kawai kila sa iya haka ko su kasa haka ina kyautar ta san za su kai naira dubu saba'in naira dubu saba'in to idan an hada da wannan ya zama naira dubu ɗari biyu kenan da sittin da biyar da ɗari ɗaya da ashirin to waɗansu daga cikin yan uwa da su basu halarci wacan ba jiya suka ji abin da ko manufar da ta sa aka yi hakan sai suka ba da shawara sai nake ganin kuma shawarar su mai kyau ce suka ce idan har an samu abin da zai kai dubu ɗari biyu da hamsin ko da sittin zuwa sama to su abin da suke ba da shawara a nemi taimako a wajen waɗansu ɗaiɗaiku da aka san masu ƙarfi ne kuma Allah ya ba su zuciyar yin aikin alkhairi sai su ƙara cikawa kawai sai mu sai mota mu ba malam sa'idu sai na ga wannan shawarar tasu tana da kyau ni abin da ne ni abin da duk muka samu to amma su suka kawo wannan shawarar anan kuma nake so in ce muna ko da yake bayanin da na ji a biyar ya riga ya wadatar sosai da sosai ya kamata duk wanda ya je wajen da ya fahimci me nake a tsawon shekaru ashirin din nan da muka yi akwai lokacin da dama malam sa'idu da taxi yake zuwa ko kuma wani lokacin da mashin dan a ba akwai kuma waɗansu lokuta da na rika mutane eh, waɗansu mutane nauyin su je su ɗauko shi kamar su malam alhassan bebe ya sha zuwa yana ɗauko shi akwai kuma lokaci da daga dai lokaci mai tsawo baya zuwa yanzu kusan allah sababawa wani aminin sa aminin mu shi yake ɗauko shi to a hakikanin gaskiya ina ganin in har ko za mu yi wannan yunkurin da wannan yan uwa suka bani shawara a yau bayan sallar la'asar a hakikanin gaskiya zai fi komai faranta mun rai idan har hakan ya tabbata don haka um, um, zan bar waɗannan kuɗi a ajiye su ta ma'ajiyar da ta dace mu ɗauka dubu ɗari biyu da sittin da biyar ɗinan da na kiyasi da ɗari ɗaya da ashirin cewa so ne a hannu to kuma za mu saurari waɗanda ubangiji ta'ala ya sa suka fahimci saƙon ta daidai kuma Allah ya ba su wadata ba za mu ce yanzu a zagaya a karɓi taimako ba da wannan ba za mu iya haɗa kuɗin mota ba ni na san wannan eh, amma za mu bari daga nan zuwa sati ɗaya jal idan ubangiji ta'ala ya yi mana gaman mankatar yan uwa sun fahimci wannan saƙo namu kuma sun yi niyyar su taimaka wato wani ya kawo ɗari wani ɗari biyu wani kuma ya ce mu bashi ma shi ya je ya cika ya sai motar mu ko mu shawara irin motar da ta dace wanda ba za mu yi ƙauro ba ko ba za mu kai ƙarshen sama ba khairul umuri awsatuha ko ba haka ba amma dai kuma kar a yi ƙauro don mutumin da yake da iyali da sun kai goma tsakanin mata da yaya sun kai goma ko sha biyar kaga dai ba ina ganin ba daidai bane ba a wa mutum mota mai kofa daya wannan mota ce ta gwauro ko mai mace daya da da daya ko ba haka ba amma wanda yake da iyali kuma iyalin da sun kai haka yawa ya kamata yana da mota mai kofa biyu ko mai kofa uku wannan gurgudan abin da ya samu shi za a yi amma dai abin da abin da nake jaddadawa mutane a hakikanin gaskiya idan muka yi wannan to mun bude wata kofa ta alkhairi kuma kila wannan ya ya ba mu damar mu sunnanta wata sunna kyakkyawa na ihsani zuwa ga waɗanda suke mun san mabukata ne cikin malamanmu na addini waɗanda rayuwarsu gaba ɗaya sun bayar dangane da abin da ya shafi harkar addini wanda idan muka kwatanta tsakanin mu musulmai da waɗanda ba musulmai ba su waɗanda ba musulmai ba sun fi mu wannan zuciyar bayan da za a yi kaga wani shahararren malaminsu shahararren limamin su a wulakance a kaskanci sannan yawanci kuma idan aka dawo cikin sunna aka kwatanta da waɗanda suke kuma a cikin musulman tsantsa aka kwatanta tsakanin masu kokarin kwatanta bin sunna da kuma waɗanda suke bid'a to zaka samu waɗanda ba sa waɗanda suke bid'a sun fi zuciyar insani wa malamansu, sama da waɗanda suke bin tafarkin sunna hakikanin gaskiya mota a yanzu ba wai morewar rayuwa ba ce ga mutumin da yake malamin addini mai iyali larura ce ta rayuwa dan zai wulakanta a ce sai mutum ya tsaya a bakin titi yana kokowar shiga mota shi da iyalinsa zai kai ta asibiti ko za ta je wani zumunci ko za ta je wani gari zai kai ta motar haya ta shiga malamin addini suna ganin idan muka yi haka to gaskiya ba mu kimanta shi kan shi addinin namu ba ta hanyar da sadaci saboda haka wannan shawara da yan uwa suka bayar kamar yadda na faɗa wato za mu bar abin daga nan zuwa sati ɗaya kuma muna kira ga waɗanda ubangiji subhanahu ta'ala ya ba su hali ya ba su zuciyar yi cewa su taimaka da abin da yake mai kwari wanda zai kai lallai a sami wato tsaka tsakiyar mota wadda ba kaskantacciya ba ko da ba ta kai ita ce karshen koli ba amma dai mota wadda take karfin asiri da mutumin da yake mai addini zai shiga cikin kamala don shekara ashirin a ce mutum sai ya hau motar haya ko sai wani ya ɗauko shi ya ba shi karo zai wajen karatu a hakikanin gaskiya wannan kasawar mutum amma dai mu yi wa Allah godiya da Allah ya sa muka farka daga shekaran jiyan kuma muna fatan ubangiji ya mayar da hakan ya zama dan ba na gyaran al'amuran mu gaba ɗaya game da wannan ubangiji ta Allah mana gaban kasar ina jin kun goyi bayan wannan shawara Allah ya taimaka mana gaba ɗaya za mu saurara har daga nan zuwa mako ɗaya kuma dai ina ina saurare ko kai mun magana kai tsaye ko kai wa malam abdullahi magana ko malam Abdulhab magana ciki na ko ni ko malam Abdulhab ko malam abdullahi da yake kamsa salawati a nan gurin cikin mu duk wanda kai wa magana akan ka. bi iznihi ta'ala sabon ka zai sa Allah ya taimaka mana